ni dai duk wanda ya sa ni na je kotu mayar da ba'asi ina zaman zamana ban yafe mishi ba wallahi mama da ta rasa inda maganar hajiya ta dosa ta ce me ya faru ne hajiya waye ba shi da lafiya yau waye fa da ya wuce wannan yar taki mai kama da aljanu ga ta nan ta san kame min a cikin ɗaki. jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna da huwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad Matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin Wannan irin bankaɗa haka lokaci guda kuma ta miƙe tsaye ta nufi inda firij yake domin shan ruwa.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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole Natu ta bar Bilkisu ta dawo kan hajiya. Ta rungume ta tsam a jikinta tana faɗin natsu hajiya ki natsu. Dan Allah ki shiga natsuwarki. A hankali kuwa aka samu nasara hajiya ta fara dawowa cikin hayyacinta, amma har zuwa wannan lokaci jikin hajiya rawa kawai yake yi. Me ya same ta Natu? Me ke damunta? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sosai nato ke son ta yi dariya amma tashin hankalin da take ciki ba zai bata wannan damar ba Ba ta da lafiya hajiya amma kun san ba ta da lafiya shine kuka kwaso min ita zuwa nan salon a ce a gidana abin ya faru amina amma laifin uwarku ne tunda tun can ba ta ce ku zo wajena ba sai da uwa ba ta da lafiya sannan yi sauri ki kira min uwar taku ta zo ta ɗauki 'yarta ta tafi da ita Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni Hauwa Kulu ina zaman zamana za a jamin bala'i. A wannan lokaci kuwa mama zaune take tana lissafa kuɗin aya da take so za ta tura katsina 'dan daga can ne ake mata ayar daga Nijar. Aliyu kuwa zaune yake a kusa da ita yana cin abinci shinkafa da miya. Sanye yake da farin yadi cotton mai laushi an yi masa aikin hannu ya tsaru da baƙin zare. hula takalmi da kuma agogon da yake hannunsa duka farare ne tas sosai aliyu ya yi kyau tamkar wani ango hira suke yi da mama a kan yanda ayar ta yi tashin goron zabi wayarta da take gefanta ta yi ƙara ganin nata ce ke kiranta ya sanya ta ta yi saurin ɗagawa da sauri da ji ta yi gabanta ya wata iriyar muguwar faɗuwa daga can ta tsinkayi muryar hajiya tana faɗin wallahi binta kin cuce ni kin san irki ba ta da lafiya shine kika turo min ita nan salon abu ya faru a ce a gidana ne ni dai duk wanda ya sa ni na je kotu mayar da ba'asi ina zaman zamana ban yafi mishi ba wallahi mama da ta rasa inda maganar hajiya ta dosa ta ce me ya faru ne hajiya waye ba shi da lafiya yau waye fa da ya wuce wannan yar taki mai kama da aljanu ga ta nan ta san kame min a cikin ɗaki wallahi ni daga ganin farin wannan yarinyar na san ba ita kaɗai ba ce wannan hasken nata ai ba irin na mutane ba ne gaban mama ya eh, wata iriyar muguwar faduwa ta yi saurin dafi kirji tana faɗin yayarsu ce ba lafiya hajiya ita fa idan ba ita ba waye ni dai ki sauri a zo a fitar min ita daga gida tun kafin makwabta su taru su sani a bakin duniya haka kawai ina zaman zamana shikenan hajiya yanzu zan zo gidan ke haƙuri to ya na iya haihuwa ce ta jamin amma wallahi in ban da haihuwa da yau hukuma ce za ta raba mu inda aka tayar min da hankali ina zaman zamana iya shegiyar kafiya irin taki binta tunda kika haifi yarinyar nan aka ce ki rika yi mata hayaƙi kika ki wake kin haifi yarinya mai kyau wannan kyan yarinyar kowa ya gani ya san ba na Allah da annabi ba ne. A ga haka kuma gashi ki ta kwasarta kina kai ta rigar ku ba dole ba ma aljanu su shige ta babu abin da kika ba yarinyar nan na maganin baki ai da hora mutum dai Natu ta amshe wayar daga hannun hajiya ta koma wurin Bilkisu ta rungume ta tana kallon ikon Allah. A can kuwa mama sauke wayar ta yi jiki a mace, Aliyu da ya dakatar da cin abinci tun lokacin da mama ta ambaci yayarsu ce ba lafiya. Ya ce me faru a gidan hajiyar, wai yayarsu ce ba lafiya, hajiya ta ruɗe, wai a aje a ɗauke mata ita. bari in je gidan da kaina in ga me yake faruwa wannan abu ya fara isa ta wallahi mama ta karasa maganar cikin muryar da ke nuna tsantsar damuwa da takaici cike da tashin hankali aliyu ya yi saurin tashi tsaye a'a mama bari zan kula da komai bari in je gidan in ga me ya faru ya karasa maganar tare da ficewa daga falon ba tare da ya jira cewar mama ba mama tsaye ta yi cikin tashin hankali da damuwa

Idan Bilkisu ta tafi makaranta hankalinta ba zai kwanta ba har sai Bilkisun ta dawo daga makaranta sannan hankalinta yake kwanciya. Yanzu ma daurewa kawai ta yi bata bi Aliyun ba amma kam ta fi so ta yi tozali da 'yar tata a yanzu. Aliyu kam ko minti goma bai haɗa ba ya faka motar tasa a ƙofar gidan hajiyar. Wani irin bugu yake yi wa ƙofar gidan hajiya. Ji yake yi kamar ya jijjige ƙofar ya jefar da ita a gefe. Gaba ɗaya Aliyu ya ƙagu a buɗe ƙofar, ya kuma buga ƙofar a wajen karo na biyar. A tsayuwarsa a gurin da bai wuce sakan arba'in ba, waiwaye ne an ce ana zuwa, ko sai an ɓalla min ƙofa ne kuma a cuce ni. cewar hajiya ta faɗa a lokacin da take yunkurin miƙewa daga zaune da ƙyar daga zaunen da take tana kallon bilkisu ne da ta sankame har zuwa lokacin baki kawai hajiya ta sake tana yi wa aliyu kallon rashin sani shi kuwa ƙoƙarin ture ta yake yi ya shige ciki don hankalinsa na kan bilkisu da take sankame kuma tana rungume a hannun amina waye wannan natu hajiya ta yi maganar haɗe da babbake hanya don kar aliyu ya wuce Natu ta yi saurin ajiye Bilkisu a hankali ta nufo Aliyu tana faɗin ya Ali. Muna zaune ta miƙe za ta sha ruwa shi ne kawai sai muka ga ta faɗi. Bai damu da maganar Amina ba ya nufi gurin da Bilkisu take kwance, don zuwa lokacin hajiya ta ba shi hanya. Cicciɓar ta yi zuwa kan tirisita sannan ya kafa bakinsa a cikin kunnanta ya fara karanto mata ayoyin alkur'ani. A hankali ta fara jan numfashi kafin daga bisani ta hankaɗe shi da ƙarfi. Kasancewar a tsugunne yake sai ya ƙarasa zaunawa sosai. Ita kuma ta nufi ƙofa a guje bai san lokacin da ya miƙe da sauri ya cafko ta ba. Aikowa suka rufa kokowa. Duk yadda ya so ya hana ta fita wajen. hakan bai samu ba Dan kuwa sai da ta fita e zuwa kofar gida a nan suka sake rufa wata kokowar mamakin irin karfin ta yake yi ƙashin tajinsa yake yi kamar wani rodi da ƙirin sami nasarar ɗaga ta sama tana ta famar haure-haure ya zo ya ajiye ta a kan kujera Lati kuma ta sanya wa kofar ki don gudun kar ta sake fita. Ajiya kuwa tuni ta koma lungun firij ta rungume hannayenta ta yi tsiru tana kallon su don abin ya fi ƙarfinta. Ya zauna yana mayar da numfashinsa da sauri da sauri saboda rabon da ya kowa irin haka shi gaskiya ya manta ba zai iya tuna lokacin ba. Natu ta miƙa masa ruwan da ya buƙaci ta kawo masa a cikin kofi tare da faɗin sauriya Ali. Amma dai baka ji ciwo ba ko? kai ya girgiza mata alamar a'a har ya zuwa lokacin numfashin shi da ƙirar yake fita. A haka ya riƙa tofa addu'ar a cikin ruwan ya miƙe zuwa inda take bayan ya gama tofa addu'o'in a cikin ruwa. Da bismillah ya watsa mata ruwan a kan fuskarta. Kamar zakanya haka ta taso kan shi rigarsa ta kama ta ci kwaikwaye shi. ta shaƙe shi sosai latu ya miƙa wa ruwan addu'ar ya shiga ƙoƙarin ceto kan shi amma ina ya kasa ƙwacewa gashi sai ƙara shaƙe shi take yi latu ta fashe da kuka ganin yadda bilkisu ta shaƙe aliyu ajiye kofin ruwan addu'ar ta yi a gefe ta ci gaba da dukan bilkisu tana kuka tana faɗin ki sake shi yayar mu ki sake shi yayar mu don allah ki sake shi ajiya kam allah ne kaɗai ya san halin da take ciki ta tsorata sosai don ko motsin kirki ba ta iya yi ido ne kaɗai ke aiki kuma ko da wasa bata matsa inda bilkisu take ba tana lungun firij ɗinta kawai tana famar karanta inna min sulaimanu Wani irin ƙarfi ne ya zo mishi da ƙarfi ya bincike hannayenta guda biyu wanda hakan ya yi sanadiyar yagewar rigar shi. misali rigar tasa ta farke sosai ta gaba tura ta can gefe ya kuwa ɗaga hannu ya nufi kuncinta da niyyar kwaɗa mata mari Yarinsa idanunta da karfi ta kwalla ƙara tare da faɗin yaya ali karka mare ni menai maka ya kuwa dakatar da hannun nashi wanda yake tarawa jijiyoyin hannun nashi duk sun bi sun tashi saboda tsabar ɓacin rai idanuwansa sun yi jajir nata ce ta sauke hannayen nashi tare da shiga tsakanin su Bilkisu da ta rantse idanunta gam tana jiran saukar mari jin shiru yasa ta ta saurin buɗe idanun nata tana kallon Aliyu. Menai, yaya Ali menai, cike da firgici take maganar. Annanta ya fusgo da ƙarfi, ya ci gaba da janta suka fice daga fala. Turjewa Bilkisu ta ci gaba da yi tana faɗin wai menai ma. Menai ne don Allah karka da ke ni, don Allah ka yi haƙuri, Ni dai kai haƙuri yaya Ali, don Allah karka da ke ni. San bai kula ta ba janta kawai yake yi kamar wata akuya da ya so daga kasuwa. Wagen natu take yi da ta kwaso mata tarkacenta ta biyo bayan su, ajiya kuwa ko ƙerata. Tana ganin ma sun fita ta saurin rufe kofar ta haɗa da sanyaki. Hakan bai ishe ta ba sai da ta jingina bayanta da ƙofar, bai saurari duk wata magiya da kukan da take mishi ba, ya buɗe kofar baya tare da wurgata a ciki ta kuma fashewa da wani matsanancin kuka saboda yanda kanta ya bugu. Mamaki Bilkisu take yi laifin mai ta yi da ya zaɓi ya yi mata wannan hukuncin. Wani irin laifi ta yi masa da ya fusata shi haka, Ba ta taɓa ganin shi cikin fishi haka ba. Nato na shiga ko ƙofar ba ta rufe ba ya tayar da motar, ya fice daga layin a guje. A can ma yana tsayawa ya buɗe ƙofar haɗe da fusgota. duk kuwa da irin nokewar da take yi, ‘yan sosai tsoro yake bata, janta yake yi har suka shigo cikin falon, ita kuma bata fasa kuka da roƙon shi tana bashi haƙuri ba, yana kuma faɗin ita bata yi komai ba, don Allah kar ya bige ta. Kan kujera ya wurga ta da ƙarfi yana huci, ta kuma fashewa da ihu da ƙarfi, mama da ke tsaye jikinta a mace. Gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi ta rasa gane tsakanin Aliyu da Bilkisu wa yake bukatar aji me ke damunsa. Gabanta ya tsaya yana huci kamar wani zaki, take ta shanye kukanta ta hanyar rufe bakinta da hannunta guda ɗaya, yayin da kuma hannun nata ɗaya ke roƙon shi akan ya yi haƙuri. Kusan kimanin minti biyu ya kwashe yana kallonta, sannan ya fice daga falon ba tare da ya cewa kowa komai ba. sawa nake bukata a gare ki ke da wuya daga cikin gidan yanayin bilkisu ya sake canjawa idanuwanta suka juye sannan kuma ta shiga kyakyata dariya wata iriyar dariya take yi ba kakkautawa har tana fadowa daga kan kujerar yayarmu natu ta kira sunanta cike da mamakin abin da ke faruwa Taɓe baki Bilkisu ta yi ta ce ba ita ba ce, ni ce nan. Kuma ɗazu na so wancan yayan naku ya mare ta. Ina ganin ya ɗaga hannu na saurin kaucewa na basu guri. Ya kwashe da wata iriyar dariya kafin ta ci gaba sai Bilkisu ta yi wata iriyar ƙara. Tana faɗin na so ya mare ta ni ina ruwa na. gashi can man fusata shi ya tafi ɗaki sai huci yake yi kuma zai sami alewar shi man kwashe ta da kuma tsirewa da dariya ya cika takura ne mama idan mun zo sai ya yi ta ƙona mu idan bai bari ba hmm, tam ya karasa maganar haɗe da karkaɗa ɗan yatsanta alamar gargaɗi sannan ta koma kan kujerar sosai ta kwanta haɗe da limshe idanunta To bari mu mika godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma mika godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko. Shamsiya Nasir Usman ke da kwamen na farko a cikin littafin da huwar mutum kashi na goma sha hudu. Muna mika godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aisha Hassan ke da kwamen na biyu a cikin littafin da huwar mutum kashi na goma sha hudu. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. An ke da kwamen na uku a cikin littafin dahuwar mutum kashi na goma sha hudu. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Basiru kunya ke da kwamen na hudu a cikin littafin dahuwar mutum kashi na goma sha hudu. Muna miƙa godiya